أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب التمتع والإكران والإوراد بالحج wa fasil hajji liman lam yakun liman lam yakun ma'ahu hadayun babu tamattu ba mai bayani akan hukuncin tamattu'i wal iqrani da hukuncin kirani wal ibradi da hukuncin ibradi bil hajji da hajji tamattu'i da haji ko kirani da haji ko ibradi da haji wa fasil hajji liman lam yakun ma'ahu hadayun da kuma bude haji da wanda ya kasance bai tare da hadaya to maluma ridwanullahi alaihim sun yi sabani akan ainihin watan shi hajjin manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma hadisai sun zo da iskali kware-kware da gaske sun rikitar da malumma akan bayan akan tsare bayani can kaɗe bayani shin wani hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kirani yayi ko ibradi yayi ko tamattu yayi sannan kuma bayan wannan sun yi sabani akan wani hajji a mahihici shin ibradi shine mahihici ko kirani ko tamattu shine mahihici sun yi sabani akan wannan wa zahaba da'ifatun wasu jama'a suka tahi ila anna al-ibrad bil hajj abdalu ibrad bil hajji shine mahihici wa bihi qala malikum bisa ga wannan na imamu na malike riko wa abdul aziz ibn abi salamata da abdul aziz ibn abi salamata wal auza'i da auza'i wa ubaidullah ibn al-hasani da ubaidullah ibn al-hasani sun tahi akan cewa ibradi da hajji shine mahihici sannan kuma wannan cewa iradi da hajji shine mahihici wa huwa hadu qaulul shafi'i shi ɗaya daga cikin zantuttukan shafi'i shi ma shafi'i na da qauluka guda biyu wasu maluma daga cikin asabuhu sun ta akan cewa qaulin da amma mahi gama ga wannan shafi'i ya ta akan cewa iradi da hajji shine mahihici iradi da hajji shine mahihici to bayan wannan kuma akan cewa iradi da hajji shine mahihici wa tambita ga wannan kauli na cewa daji shine mahici wa bihi qala abu saurin kuma bisa gare shi abu saurin ya tafi baya ga wannan kuma wa amala bihi abubakar radiyallahu anhu abubakar radiyallahu anhu ya tafi akan cewa da daji shine mahici wa umar ibn hadabi radiyallahu anhu wa usman ibn affan radiyallahu anhu wa abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wa aisha radiyallahu anha sannan kuma bancin wannan sannan daga cikin wa sun ka tafi akan cewa wani sun ta cewa watan ala ibradu bil hajji afdalu wa wannan man daga cikin wa'an sun karanto cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annan nabiyyi abrada al hajja manzon Allah ya kai da hajji kai ba tare da umra ba bai hada hajji ne da umra ba wannan ita ce riwaya ta Abdullah ibn Abbas da Jabir ibn Abdullah da Aisha radiyallahu anha ko maluma sun yi ba da wannan riwayoyin guda uku na cewa wannan riwaya ta Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu cewa manzon Allah ibrada da hajji to wannan riwaya maluma sun karfafa ta sosai sosai saboda riwaya ta sahihu mulmin ya ruwaito ta ya tankade yare da hadisin na da tsawo kwarai kwarai da gaske to cikin hadisin da ainihin shi mulmin ya ruwaito daga <clears throat> bin Abdullah radiyallahu anhu to an samu bayani kwarai kwarai da gaske mai kyawo akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada da haji haka nan hadisi na Abdullah bin Abbas haka nan hadisi na Aisha radiyallahu anha to wa'annan su suka tayi akan cewa ibada da haji wata shine mahihici bayan wannan kuma waza haba abu hanifa wa qala abu hanifa wa sauri da abu hanifa da sauri abin sun ka ce wa tamat wal qiranu bil hajj afdalu wal qiranu bil hajj afdalu qirani ga hajji shine mahihici wa bihi amila nabi sallallahu alaihi wa sallama ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qirani yayi wa hatajju bi hadisi Anas sun ka kawo hujja da hadisi na Anas annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama haqiqa manzon Allah lamma sawabbihi rahilatuhu alal bidai lokacin da ya haura kuma ta tadda da zai shiga yin da ake cin bai da'u a halla bi hajjin wa umratin ya ne haji da umra wa huwa masabu ali ibn abi talib ita ce masaba ta ali ibn abi talib radiyallahu anhu baya ga wannan kuma watan bayan ta kasance masaba ta ali ibn abi talib wato maluma sun kace wa bihi qala adawu adawu na bi da bayan kuma ya riko da wannan wa qala ahmadun hanbalin ahmadun hanbalin radiyallahu anhu yace wala shakka annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana qarinan babu makawa babu kokanto manzon Allah kirani yayi saboda wannan kauli na Anas cewa watan lammat tabbihi rahilatuhu Allah bai da'i a halla bi hajji wa umratin to bisa ga wannan sai dai Ahmad ibn Hanbal yace wala shakka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana qarinan babu shakka hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kirani yayi sannan yace qala wa tamattu ahabu ilayya bayan ya ce wala shakka annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana qarinan da wannan hadisi na Anas bayan haka sai ce wa habu ahabu ilayya tamatu shi shi so ya gare ni li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ya ce wa tan lawitta qabaltu ala amri ba don da ke in fuskanci al'amari na ba masa dabartu ban dawowa baya masu kutul hadaya ba zan da kasance na zo da hadaya ba wala da altuha umratan wala da altuha umratan wallahi zan sanya hajjin gana in mai shi umra kamar da ni umarci sahabbaina da su mai da hajjin su umra ashe kenan in sun mai da hajjin su umra sun yi miki in mai da hajji ne umra miki kenan ya yi tamattu'i amma abin da ce wala shakka annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana nan babu makawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yi amma wata mutu ahbu ilayya tamattu'i ya hi gare ni yace li qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama law istaqbaltu ala amri mata dabartu ma la hadaya wala ja'altu ha umratan wala ja'altuhu umratan yace wallahi da zan sanya shi mai shi umra <clears throat> to wannan wanda sun kace akan cewa ta matu'i a kirani shi yake kenan Abu Hanifa da Sufyan Sauri kuma shine masaba ta Ali Abi Talib radiyallahu anhu sannan kuma bisa gare su daga cikin maluma sun tafi sannan kuma qala a Haruna wasu maluma sun kace su kuma at-tamattu afdalu tamattu'i shine mahihici wannan watan shi a kauli na Umar ibn Hadabi da shi a kauli na Abdullah ibn Umar da Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Umar da Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar da Abdullah ibn Abbas da wannan Abdullah ibn Zubairi wa'annan malum wa'annan sahabbai guda uku sun tahi akan cewa tamattu'i shine mahihici wa hadajju suka ko hujja wa tambi hadisi abdullahi bin umar da hadisi na abdullahi bin umar abdullahi bin umar abinda yace ga kauli ne ga tashi riwaya abinda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tan ahalla bi hajjin wa um-, ahalla bil hajji wal umrati fi hajjati wada'i wa tan ahalla ahalla nabi sallallahu alaihi wasallama bi hajjin wa umrati fi hajjati wada'i ga hajjin ban kwana manzo Allah sallallahu a ta mata annabi sallallahu alaihi wasallam bi hajjatul wada'i haka wannan hadisi yazo na abdullahi bin Umar tamatta annabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada'i manzo Allah tamattu iya ga haji ne da kwana to wannan kauli wato shine a ainihin ra'ayin wa'annan maluma daga cikin su wasu maluma sun kace a dawon abira bahin ya tahi akan wannan to bisa ga wannan maluma na da kauluka guda uku hihita ibradi akan haji ga dukkanin hajjuka sannan kirani sannan ta tamattu'i to waɗannan kauluka guda uku na malamai wata su ne suka zo sifofin haddi su ne suka zo sifofin haji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin wasu kan hitar da ibradi akan tamattu'i da kirani sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama watan ibradi yayi ba kirani yayi ba abin da ke gudun haka nan suka ce wannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halifantar da attabunu malikin ga lokacin da manzon Allah ya tafi ga gazotu hunainin Jabir Atabunu Malikin shine halifa tai ga birnin Madina to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Atabunu Malikin da suka ce Atabunu Malikin da ya zo Makka Ibrahim yayi wannan hijira ta takwas ga hijira kenan sannan ta daga hijira abubakar as-siddiq radiyallahu anhu shi zo ya hajji shi ma ibradi yayi sannan bayan haka nan kuma bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da manzo Allah ya cika bayan rasul manzo Allah wasu hulifa abubakar radiyallahu anhu wata an ka halifanta da abubakar radiyallahu anhu shi ma cikin shekaru na biyu na halifanci na da ibrahim ya yi maluma sun san da haka bayan wannan kuma aka ce umar ibn hadabi radiyallahu anhu ya yi halifanci na shekara goma ibrahim ya yi bayan wannan kuma usman ibn affan radiyallahu anhu ya yi halifanci na shekara goma sha biyu ibrahim ya yi bayan wannan kuma akwai riwaya wadda an kayo watan daga muhammadu ne a daga wannan watan jabir ne abdullahi yace ya ce ya yi riwaya daga aliyu na abin alimin radiyallahu anhu aliyu na abin alimin radiyallahu anhu ya kasance duk hajjin da ya yi watan mahiyanci hajjuka ne izaji shi kai sannan wannan kuma abdullahi ibn umar an yi riwaya kuma abdullahi ibn umar ya yi hajji na shekara talatin shekara talatin ya shi na hajji kuma duk hajjin da ya yi ibradi ya yi in ba shekara guda ba shekara guda ɗaya an ka sanya ta mutu iko ne amma duk shekarun ga talatin gaba ɗayan su ibradi ya yi gare su to kaga in mun ka ba abubakar radiyallahu anhu ya yi ibradi umar ya yi ibradi usman ya yi ibradi aliyu ya yi ibradi a wannan aisha ta yi ibradi an ce aisha gaba ɗaya rayuwar ta ibradi ta yi ba taɓa ne ba ko ta mutu haka nan kuma abdullahi bin mas'ud shi ma ibradi ya yi to in mun ka tare irin wannan sahabbai ashe kenan kaga al-iradu bil hajji afdalu sannan kuma wata rana wani mutum ya zo ya tambayi Abdullahi bin Umara ya ce mishi shin me wani irin hajji wani irin hajji mazo Allah yi sai ce mazo Allah iradi yi sai ya tafiya ta shekara ta dawo sai koma dawowa sai koma tambayi Abdullahi bin Umara ya ce wani irin hajji mazo Allah yi sai ce shin ba ba kai na ka zo ka mi tambaya ba ya gane shi sai ce ni na ta ce to ka dawo ya ce na ji Usman Affan na ji wannan Anas ibn Malik shi ya ce kira ne manzon Allah yi ta ce ba kira ne yayi ba Ibrahim manzon Allah yi ya ce ana ta yaro na lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama watan ya haura kuma dai sannan ana na cikin mata mata masu banye kansu mata kan kan mata na sake amma ana na cikin su shi ke gudun yaro na karami yace ni kuma sannan ina karkashin raƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uhu ina jin manzon Allah a halabil hajji ya haji yayin ya haji shi kadai to wannan bisa ga waɗannan fatoyi da malumma suka basuwa da kuma irin wannan hadisan da aka yi yanzu abin da samu haka wannan an yi bayani akan kirani da tamattu'i da ibradi to kuma dukkanin su malumma ruwanullahi alaihim wasu sun akan wannan wasu sun tahi akan wannan wasu sun tahi akan wannan to bisa ga hakan ga duk wanda mutum ya yi <clears throat> ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taba ganin umra cikin ashurul hajji ba in ba gare shi ba duk inda an ka hito zamanin jahiliya ba a umra cikin ashurul hajji ana umra cikin watannin umra ba cikin watannin hajji ba ba a umra cikin watannin hajji amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine fara sa sahabbai ne suka yi umra cikin watannin hajji saboda shi warwale abinda jahiliya kai itikadi na cewa umra cikin ashirul hajji kina cikin abin nan abdul kujuri kina cikin manya manyan laihuka kina cikin manya manyan zunubai to bisa ga wannan shine buhari radiyallahu anhu yace babu tamattu'i wal iqrani wal ibrari bil hajji babu tamattu'i ba mai bayani akan tamattu'i wal iqrani da qirani wal ibrari bil hajji da hajji wa fatil hajji da bude hajji liman lam yakun ma'ahu hadayun حدثنا عثمان هو ابن ابي شيبه حدثنا جرير هو ابن عبد المجيد an mansurin huwa ibn mu'tamir an ibrahim an-nahai an al-azwadi ibn yazid an-nahai an aisha radiyallahu anha qalat kharajna ma an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama mun hita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala nura illa annahu al-hajj wala nura ai wala na arifa illa annahu al-hajj ba mu san komai ba in ba abin nan da muka niyya da shi ba shine haji lokacin nan ba mu san ana umra cikin watannin haji ba shi yanzu cewa la nura ba mu ganin komai illa annahu alhajju wannan shi na bayani kenan akan wata manzo Allah kenan haji kawai yi falan ma kadimna lokacin da muka shigo makka ta fa nabil baiti watan wanda ya kasance masu dawafi suka dawafi ga daki ita ba ta yi ba amma ta ce ta fa na saboda dukkanin abokan tahiya sun yi amma banda ita fa amara annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah kori mallan yakun saqal hadaya wanda bai zo da hadaya ta yi ba an ya hilla shi ya halacci fa halla man lam yakun saqal hadaya wanda bai zo da hadaya tai ba sai ya halacci wani sa'uhu lam yasquna mata ne ba zo da hadayar su ba fa halanna sai sun sai sun kawo le wata hajjin su da umra wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce hususiya ce tashi wanda ya niyya hajji shi warware shi da umra ba a taɓa samun haka nan ba in ba da umarnin manzo ba sallallahu alaihi wasallama kuma manzo Allah yayi wannan domin shi warware abin da jahiliya ke itikadi na cewa yin umra cikin watannin hajji shine cikin mahi manya manyan laihuka sai manzo Allah ya sa sahabbai dukkanin su wanda kasance ba su da hadaya saboda suna da hadaya sun mu mahiddu ha ila baiti atiki da ba zo da hadaya ba da shi kenan ba za su warware ba da ba su zo da hadaya ba za su warware ba amma duk wanda kasance da sun zo da hadaya ba za su warware ba amma duk wanda bai zo da hadaya ba sai manzo Allah ce ka bude hajjin ka kamar sai umra to sai sahabbai sun kai ta mamaki sannan kuma sun ka zo hajji sun kai ta mamaki ga wasu na umra cikin ashurul hajji to kenan kaga wannan ya zama mi ya zama tamattu'i don haka Buhari ce babu tamattu'i wannan bayani wannan hadisi shi na bayani akan tamattu'i saboda manzon Allah ce duk wanda kasance bai zo da hadaya ta ba shi warware hajji ne shi mai sai umra in yin mai sai umra ke na kaga ya tamattu'i cikin watannin hajji yi umra sannan kuma shi hajji cikin wannan shekara din wanda sa'uhu lam yasquna fa halanna qala aisha radiyallahu anha fa hitu nisa mahila fa lam adu bil ban samu dawafi ga daki ba watan ban yi dawafi ba kenan lokacin da watan an haƙari hajji da aka yi hajji a haƙari ban samu dawafi ba falamma kana lailatul hasabati lokacin da kasance aka zo ga dare na hasba laitu hasabati wata an riga an yi haji an kare haji kenan da aka kare haji manzon Allah ya kwanta na inda ake kira muhasabu shine lailatul muhasabi halilai ya uja bil muhasabi, wanzila fala ya an haifihi mutahawwala fa akrim bihi maganan taharrahu manzila ahaqqu ibadallahi bil majdi wal ula li agaba nabiyullahu alladhi nani mubawwa'u nabiyyun lahu a alal jinani mubawwa'u taharahu manzilan don hakan ga halilai ya uja bil muhasabi ya ku abokaina uja ku karkata bil muhasabi musabkanan nan manzo Allah ya sabka sallallahu alaihi wa saboda mai manzo Allah tun da tun da sabka muhasabu a shaidu wanda ya zo hajji in akwai muhasabu shi sabkan na kashi shigo makka sai ya kunnan ya yi sallah ta magariba nan ya yi sallah isha'i nan ya yi sallah subahin nan in ya kara sallah subahin sannan in suwa ta tawa sannan ya shigo makka shi da wafi guda sannan shi wuce garin su to shi na ce kiya ta ce walan ma kana da hasabati lokacin da ya kasance wa tandarin abin gadarin muhasabu kala ta ce ya rasulullahi manzo Allah kenan an riga an kare haji yarji'un nasu bi umratin wa hajjatin mutane za su komo bi umratin muhajjatin wannan shine makasuri sai jama babi babu tamattu'i mutane za su komo bi umratin muhajjatin wa arji'u ana bi hajjatin ni kuma in dawo da hajji shi kadai qala cewa ma dukti baki dawafi ba lailata qadimna makata dan da ka shigo makka baki dawafi ba qala ta ce la ban yi ba wata ashe kenan baki dawafi qudumi ba da ta yi dawaful qudumi ko kuma da ta yi umra da wasu kai ashe kenan kaga ita mi ta yi niyya ta so ta yi wa da sauran sahabbai sun kai ita ma ta walwale hajjinta da umrarta sai kasance sai haila ta mutu samu yin tsawafi ba da haka can ashe inda nan ita ce watan kadim na fada wafna bil bayti ashe banda ita bata samu dawafin kudumi ba bace dawafin umra ba don haka wata dawafin kudumi ba ta umra ba sai manzo Allah ya ce ke mai da umrarki ki haji ke mai da umrarki haji ashe kenan sai ta rikidar da umra ta tambaye ta hajji ashe lokacin da sahabbai suka rikide hajjin su sun kamai sai umra ita ma ta rikida nata hajji ta mai sai umra sai kasance sai ga halatta ta mata sai kasance bata samu dawafi ba bata samu dawafi sai ta ga manzo Allah sai manzo Allah ce to ki juya umra ki mai shi ta haji sai ta mai da umra ta haji ta tahi ta yi dawafin ta lahiya lau ta tahi ta yi ta yi abin nan ta yi jiha lahiya lau ta taho ta yi dawafin ah, ta yi dawafin ifala lahiya lau ta yi sa'i bin safar umma lahiya lau sun ta koma ta da ta yi wata ko ta da sauran masu haji bayan ta koma da sauran masu haji shikenan sai ta ga gashi za ta koma da haji ita kadai hajji sai za ta koma da shi amma sahabbai na manzon Allah sun yi hajji sun yi umra sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban ka za su koma da hajji da umra ya rasulullahi ji an-nasu bi umratin wa hajjatin wa ji ana bi hajjatin qala ce ma duti baki da wafi ba layali ya qadimna makkata da inda ka shigo maka kultu nace la ban yi ba qala ce fa sabiki tahima ata da ahiki dan wanki da tan'imi zuwa ka tan'imi shi ake kira masjidu aisha yanzu fa ahilli bi umratin ki ne umra summa sa'annan mau'iduki kaza wa kaza wurin alƙawalin mu dake kaza wa kaza ki same mu nan muhasabu qultu nace bala in hmm, ko qala tace qala safiya sai safiya tace ma urani illa hadisatahum ban ganin kana in ba zan kange sahabbai ba daga ainihin tahiyarsu saboda ita kuma ta yi hajji ta kare amma ba ta yi wafir guda ba an yi haji da ita lahiya lau bayan an kare haji da ita lahiya lau sai hada ta zo mata to shi na ainihin ƙalu safiya ne ban ganin kai na illa ta tahun zan kange su habbai daga su ƙala sai manzo Allah ce mata mikta ki a ƙara halka a ƙara ke samu rashin lahiya ta ciyon ta makoma ke samu rashin lahiya ta ciyon jikinki wa halka ke samu rashin lahiya ta ciyon makogaronki wai wannan kenan ce akan kenan ke samu rashin lahiya ta hela kenan zaki tsaye da mu me mahari me same ki hela kenan ko awa ma dubta ki dafi ba yawan nahari awa ma dubta yawan nahari baki dafi ba sahiyar sallah kenan dawafin mi dawafin ifala qala tace kuntu ce bala nayi qala ce la ba asbabu lahi intidi ki hita mu tahitun da baki samu dawafin bida'i ba ashe kenan kaga idan ka tahida da mace haji ko kuma kun ka tahaji tare da iyalinka ko tare da wasu mata in an ka tambaye ka an ka ce ga wata ta yi dawafin ifala bayan ta kada hajjinta za ana gida hinda ta to mata ta samu dawafin bida'i ba ya za ta yi za ta tsaya koko za ta wuce sai ka ce a babu kwamitin daga tiya sun tashi ita ma ta wuce wata dala aisha radiyallahu anha aisha radiyallahu anha ta ce falaƙiya ni nabiyu sallallahu alaihi sallama manzon Allah ya gane ni na kare umrata wa huwa matsidu min makkata manzon Allah ya sako daga makka wa ta sha na muhasabu wa ana muhaddasu ni ko ina mai gangarwa alaiha daga ainihin makka au ana mutsidatun ko kuma watan au ana ni mutsidatun ina mai takowa wa huwa mun habibin minha shi ko shi na mai gangarwa da gare ta wannan watan take da ni ƙarin ura dawo sai kasance ko da ni taho manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai makkata ya tako tudu na makka yana jira na ni kuma na gangaro ya hau tudu ni ko na gangaro ko kuma na gangaro shi ko ya hau tudu حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل an uwata min zubair an aisha radiyallahu anha qalat kharajna ma rasulillahi da manzon Allah sallallahu alaihi wa shekarar da an kai hajji ban kwana fa akwai daga cikin mu ma ahalla wanda yayi wa minna akwai daga cikin mu ma ahalla da hajji wa umratin wanda ne umra da haji wa minna akwai daga cikin mu ma ahalla da haji wanda ne haji wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil haji manzo Allah ya ne haji kenan shi kadai babu tamattu'i wal iqrar wal ibrar bil haji wa amma ma ahalla bil haji amma wanda ya ne haji shi kadai aw jama'al hajji wal umrata ko kuma wanda tara haji da umra ne falam yahillu ba samu halacci ba hatta kana yawmun nahar sai da aka kasance sahiyar sallah wanda ya niyya hajji shi kadai ibradi bai samu halacci ba saboda tun hitowa ta yayi ne haji shi kadai manzo Allah ibradi yayi niyya hajji ɗaya yayi niyya don haka bai samu halacci ba sai sahiyar sallar layya da ya taho yayi wafin ifala haka nan kuma wanda ya kira ne wanda tara haji da umra shi ma bai samu halacci ba sai zai sahiya layya lokacin da ya zo wafin ifala to shi ce babu ta mutu wal ikrani wal ibrahim bil haji وفتح الحج لمن لم يكن معه هدي حدثنا محمد بن بشار هو بندار حدثنا بندار هو محمد بن جعفر حدثنا شوبة عن الحكم بن عتيبة عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا yace na halarci Usman wa Ali radiyallahu anhuma bi Usfana inda ke kira Usfan wa Usman yanha an tamattu'i Usman shina hana ayi tamattu'i wa an yi jima'a bayanahuma sannan kuma shina hana a tara tsakanin su yanha an ya hana a yi umra a kare sannan a yi hajji shi kadai a kare shi usmanu afana bayan haka nan kuma wa an yi jima'a shina hana a haɗa su a yi kirani kenan wallan ma ra'a aliyun lokacin da aliyu ya ga usmanu afana shina hane akan a yi tamattu'i shina hana a tara umra da hajji a halla bihi ma sai yayi talbiya sai hada su gaba ɗaya yace labbaika bi umratin wa hajjatin labbaika bi hajjatin wa umratin Allah na ya niyya haji da umra game lokacin da Usmanu ya ji shi sai ce ni ina hani akan ayi su kuma kai gashi kana yin su sai ce mishi mi kala ce ma kuntu ban kasance ba la'ada a sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li qawli ahadin ma kuntu ban kasance ba li ada sunnata nabi ban kasance ina barin sunnan manzo ba sallallahu alaihi wasallam li qawli ahadin saboda zancin wani mutum ashe tamattu'i sunnan manzo ta saboda ya hora da ayi ya kori wasu su warware hajjin su da umra sannan kuma su yi hajji sannan kuma su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Aisha tace akwai daga cikin wanda ya niyya haji da umra manzon Allah bai musanya mai ba amma shi manzon Allah ahalla bil hajji ya niyya hajji ashe kenan kaga duk abin da an kai gaban manzon Allah in bai musanya ba ya zama ya zama sunna tai ashe kenan kaga nan nan ga ta mata sunna manzona ya bada umarni kirani sunna manzona ya bada umarni don haka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lokacin da Usman fana shike ya hana ayi ta mata ko kuma ayi kirani da yaji haka nan shi ko shi ko sai yayi niyya da yayi ne kirani saboda mi li bayan jawazi dan shi guda mutane haka nan haya halatta tunda manzon Allah bada umarni ayi don haka ce ma kuntu ban kasance ba li ada sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam ban kasance ina barin sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da kauli ahadin saboda zancin wani mutum babu wanda kaka barin sunna saboda shi ashe kenan ka ga riko da sunna watan shine mahihice riko duk wanda ya riko da sunna ya yi riko da mahihice riko don hakan ga duk wanda ya ce bai biya sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bisa ga hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam kwace ba sunna ba kamar ya ce ba manzo ba saboda menene sunna qaulun nabiyyi menene sunna fi'lun nabiyyi menene sunna takarirun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ashe kenan in mutum yace babu sunna kamar ya ce bai da manzo ba sallallahu alaihi wasallam ko ce bai da sunna ba bai da manzo ba ga ahlul baiti ga shugaban ahlul baiti abin da yace nan ga ma kuntu da ada sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam da ahadin ina masu koyi da ahlul baiti to ga shugaban ahlul baiti ya ce bai bari sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam li ahadin don zancen kowa to su dawo su bi sunna ita ce ta ahlul baiti ashe dukkanin ahlul baiti suna akan sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ce bai bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai tare da ahlul baiti dan ga abinda abin abi alibin yace nan ga bai tare da Usmanu Afana saboda umunin da Usmanu Afana ha nan nan ga shi ko abinda shi ka son shi gwada mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama can da sa an kai tamattu'i wannan shekara ɗaya yayi shi shekar da sa an kai a kirani wannan shekara ɗaya manzo Allah yayi bayan wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar bai yi ba Umar bai yi ba an gane wannan abubakar halifanci ne shekara biyu bai ba umar halifanci ne shekara goma bai ba to don ganin waɗanga ba su yi ba shine shi ko sai ci to kada a yi can dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi domin shi tadda abin da jahiliya suke akai kuma shikenan wannan abin ya riga ya wuce an gane akwai halaccin ayi umra cikin ashurul hajji an gane akwai halaccin ayi tamattu'i an gane akwai halaccin ayi kirani don haka shi ya kasance sai to mutane su bari gaba ɗai sai kasance aliyu na yi alimin radiyallahu anhu shi ko sai gaba daidai na ba tun da manzon Allah ya bada umarnin a yi abu a ce a bar shi gaba ɗai a'a wanda ka son yi a bar shi shi ai shi ma ba ta matu'in shi kai ba ba kira ne shi kai ba amma ganin haka nan sai ce sai ce labbai ka bi hajjatin wa umratin kuma an riga an zo usfan حدثنا موسى بن اسماعيل هو تبوذكي حدثنا وهيب بن خالد حدثنا ابن داوود هو عبد الله عن أبيه عن أبيه دجمعه ني داوود بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا سن كسانce su watan Kanu sun kasance su sahabbai ya rauna kanu sun kasance ahlul jahiliya Yarauna suna ganin annal umrata fi ashuril hajji haƙiƙa yin umra cikin watannin hajji min abdul fujuri shina cikin mahi girman laihuka fi Allah cikin ƙasa shina cikin mahi girman zunubai cikin ƙasa yin umra cikin ashurul hajji min abdul fujuri fil ardi kina cikin mahi girman zunubai fil ardi cikin kasa wai ja'aluna al muharrama safaran don haka ma suka mai da muharram safar watan muharram safar suka mai sheshi. saboda ni suna son su halatta da fada cikin muharram sai su sai su mai sheshi safar kaga akwai halaccin fada cikin safar amma babu halaccin fada cikin muharram dan muharram shi cikin watanni masu alfurma sai sun ka jaye muharram da ba daga muharram sai safar ba ko to sai sun ka ɗauko safar sun ka aje wurin muharram sun ka ɗauko muharram sun ka aje wurin safar me suka cewa iza bara addabar idan watan ainihin kasuwa ta raƙumi ta warke ko kuma idan kaushi na raƙumi ya warke raƙumi ana aza mai kaya in ana aza mai sirri in sirri na gugar a ainihin bayanai bayanai zai abin ga zai yi kanta to kanta ne in ta kai kanta hushewa ta kai sai shi goge mai gashi in ya goge gashi har shi kai ga jiki ne in ya kai ga jiki ne har cikin shi kama jini to wai in za ana hajji za a hawan raƙumma ya tuna min kulli fajjin amikin wa ala kulli damirin ya tuna min kulli fajjin amikin ya tuna min kulli fajjin amikin to bisa ga wannan sai kasance suna hawan raƙumma raƙumma shi na tahiya sirri na guga ainihin raƙumma, raƙumma suna tahiya sirri na guga ainihin jikinsu to har shi kasance jikin nan shi koje bayan ya koje sai jini shi kama hitowa sai suna cewa iza bara addabar idan ya kasance watan miyakun raƙun sun kawarki bayan wannan kuma iza bara addabar ko sai mi wa afal asar sannan kuma hanyoyin da an bi an ka zo makka da hanyoyin da an bi an yi hajji an haƙare duk sawun su ya riga ya ɓace saboda an yi ta iska an samu iska iska hijuwa nan hijuwa nan wan salaha tafar sannan kuma safar ya wuce wai muharram ya wuce ki sun kame su a safar wan salaha safar halatul umratu lima ne ta halatul umrat ko idza bara addabar wa afal athar wan salafa safar halatul umratu liman itamar haka suka cewa idza bara addabar idza bara addabar idan ya kasance watan miyaku na raƙuma sun kawarki wa a fal'atar hanyoyin da raƙumma sun bi iska ya ta bugu har ya kasance hanyoyin sun bace duk sawun da aka bi na hajji duk gaba da sawu ya bace sannan wani sallafa safar wai muharrin ya riga wucewa ta yi halatul umratu umrata halatta liman ita marga mai son shi umra ashe kenan kaga ba a umra cikin muharram balle cikin watannin hajji to shi na lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga haka nan sai shi mai bada sai mai sai mai bada riwaya yace watan wane ne shine Abdullahi ibn Abbas sai ce kadiman Nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya shigo makka wa sabu sahabbai ne sabihata rabi'atin watan hudu ga rana ta hudu ga wata na na abin nan nazul haji ranar lahadi muhillina bil haji suna masu niyyar hajji fa amarahum manzo Allah ya kore su an yaji alha umratan su sanya ta umra saboda saba ma ainihin wannan abin da kasance jahiliya suke akai ne na cewa watan al'umratu fi ashhuril hajj min afdalil fujur fil addi domin a saba musu yace an ji alwa sanya ta ta umra wa azama zalika indahum sai wannan abin ya girma mugun su kware kware da gaske ne cikin zukatan su cewa su mai da hajji umra sannan sun san dai ba a rikidar da hajji a mai sai umra sannan bayan haka na kun ba umra cikin ashhuril hajji sai gashi manzo Allah ya ce su juya hajjin su su mai sai umra faƙalu suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah ayyul hilli wani irin halacci za yi tunda an san akwai halacci karmi akwai babba wanda ya kasance yayi yi niyyar hajji idan ya zo ya yi ifala idan ya jifa ya samu at-tahallul asgaru idan ya kasance yayi yi jifa yadda ya dawafin ifala ya dawo ya samu at-tahallul akbaru sai sun kace ayyul hilli wani irin halacci za yi sai al alhillu kulluhu hillun kulluhu halacci duka ne ne wanda kasance sance in kuka kare wannan umra kuna takin iyalanku duk kuma abin da an ka haramta ma mai hajji ko mai umra an halalta muku shi hillin kulluhu ba karamin halacci ba babban halacci gaba dai hadisna muhammadun musanna qala hadisna gundar hadisna shuba an qasim ibn muslim an dare kin shahabil an abi musa radiyallahu anhu qala kadimtu allahu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama inda mazo allahu sallallahu alaihi wasallama yaji abu musa sai shi mai bada labari sai ce fa amarahu manzo Allah ko da abin Musa bil hilli da shi ya ke da saboda bai zo da hadaya ba sai manzo Allah ce ka mai da hajjin ka umra hadisna isma'ilu ko ibn abi uwais qala hadathni malikun ha hawala sanada wa hadathna wa hadathna abdullah ibn yusuf huwa tinisi ahbarana malikun an nafi'in an ibn umara an hafiz zawjin nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ta ce ya rasulullah ya manzo Allah ma sha'anun ne menene sha'anin mutane hallu bi umratin sun yi sun yi sun yi halacci da umra sun walwala umrar su gaba dai kenan ta azama manzon Allah da sahabbai sun kai shi ma haka yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun harkon niyya ta yi bai yi niyya ta walwala umra ta yi ba sai ta ce ma sha'anun nasi menene sha'anin mutane hallu bi umratin wallan ta halal anta min umratika dukkanin sahabbai sun walwala umran su amma kai baka warware taka ka umra ba tana ganin kamar kenan shi ma manzon Allah ya rikide haji ne ya mai sai umra tunda sahabbai nasu haji ya rikide ya kuma umra sai ta da haka nan manzon Allah ke nuhi shi ma kenan ya rikide haji ne ya mai sai umra to ga sahabbai ne sun yi halacci amma shi bai halacci ba qalat ce inni labbabtu ra'asi ne tun lokacin niyyata na dalil kaina ashe kenan ya shirya mata hiya mai nisa ya shirya ma zango mai nisa kenan sai ya ƙare hajji ne gaba ɗaya sai su sallah sannan ya samu halacci ta ce in ni labbabtu la'asi in ni labbabtu la'asi wa qallatu hadayi na daddale kaina sannan kuma na rataya mu hadayata ta kalila na rataya kalma ko na rata ta kalma ko kuma ta na tsage tozunta wala uhillu bani samun halacci hatta an hal na soki hadayata sun mu mahillu ha illa baitul atiqi akwai sun da ko an kara dan kara kadan حدثنا آدم حدثنا آدم هو ابن أبي حدثنا آدم هو ابن أبي إياس حدثنا شوبة أخبرنا أبو نسرون إمران عبد بئيو قال wasu mutane sun ka hana mai ta bai abdullahi ibn anhuma fa ya kore ni fa ra'aytu fa amara ni ce ka babu ana yi da ni matu'i in ji wannan nasirun ibrahim abdubai abu murata. ya ce na taho na ya niyyar tamattu'i wasu mutane suka hana mini ta fa sa'altu ni tambayi ibnu abbas radiyallahu anhuma fa amara ni ce ka tai kai abinka bayan na matu'i na fara ayatu fil manami sai ni mafarki sai ni ga cikin mafarki na ka anna rajulan kamar wani mutum ya kulu shi na ce ali gare ni hajjin mabrurun hajjin da kai karɓaɓɓe na wa umratu muqabbalatun umratu karɓaɓɓiya ta ashe kenan ake kare da shi ke fa ahbaratu na abbasin ni ba abdullahi na abbasin labari fa qala ke sunnatul nabi sallallahu alaihi wasallama sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi na abbasin min ahli baiti fa qala sunnatul nabi sallallahu alaihi wasallama ga sunnan na sallallahu alaihi wasallama ita ta kai tamattu inda kai sunna ce ta manzo saboda manzo Allah ya umurta da ayi ashe duk abinda manzo Allah ba da umarni sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama fa qala li sai abdullahi bin abbas ya ce mini aqim imdi ka zamna guna in ka zamna guna fa aj'alu laka sahaman in sanya maka wani rabomin mali daga cikin kuɗi na duk don ana ba su albashi duk sahabbai ruwanullahi alaihim akwai albashin da aka yi musu shekara shekara yace ka zamna yan hakamin nawo albashi in yan ma wani abu saboda mi ya faranta mai rai ne ya bashi fatawa fatawar da bashi ta taho daidai abin da ya mafarki saboda mi ashe kenan kaga a ru'ya salihah mafarki na kwarai lirajul salihi ga mutum wanda ga mutum wanda an kwarai watan juz'un min tis'atin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa wani yanki na daga cikin yanki na annabci yanki 46 na daga cikin kashi kashi na na abin nan na nubuwa ashe kenan kaga gaibi na abin ga da yayi mulki ashe kenan lalle shi sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan fatar da an ka bashi ta yi daidai yace ka tsani ko in baka tukuici saboda mu ya faranta mishi rayuwa ashe kenan idan mutum ya yi ma wani abun da faranta ma ya kamata ka bashi dan wani abu shi ko wanda zai ji daɗi da shi kala ko kala shuba sai shuba ya ce fa qutu ni ce lima shuba sai ce ma wannan nasrun iran abdubai ce don me ce ka tsaya shi yanka wani abu shi baka daga cikin abin da aka bashi na albashi ne fa kala ce liru tira aitu saboda muhulkin da ni mai muhulkin gadan ni fata wadda bayan ta taho daidai sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama حدثنا أبو نعيم هو فضل بن دكين قال حدثنا أبو شهاب هو موسى بن نافع قال sami'tu qala qadimtu mutamati'an inji shi wannan Abu Shahab ana ce mishi موسى بن موسى بن نافع yace qadimtu nazo zo mutamati'an ina mai tamattu'i qadimtu an makkata nazo makka ina mai tamattu'i bi umratin da umra fada halna mun ka shiga qabla tarwiyati gabanin watan rana ta takwas bi salahati ayyamin ko da mun ka shiga mun shiga biyar ga wata kahin hitami na zuwa kahin zuwa hitami na watan kwana uku suka rage lokacin da muka zo nan li na sai wasu mutane sun kace mini min ahli makkata daga cikin mutanen makka tasiru la'ana hajjatuka makkiyatan hajjin ka shikenan yanzu kan hajjin ka koma na makka saboda me niyyar umra yayyo da yi niyya umra ce ko da mun ka shigo saura kwana hudu a hitamina saura kwana uku a hitamina kuma gashi na niyya umra ashe in ya umra ƙarin zai yi mi zai bitu tuwahi ne ko ya samu halacci in ya samu halacci ina ga a haji cikin makka sai sun kace mishi tasiru hajji tuka makiyatan hajjin ka ya koma na makka ashe kenan ka ga qalilu sawabi ka samu lada ka danna saboda baka ta can wajen miƙatin ka ɗauko niyya ba <laughs> to lokacin da suka faɗa mini wannan fada haltu ala ala'in ni zo inda ala ibn abi rabahin asafihi in tambaye shi fa qala ce haddathani jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma annahu hajja ma annabi sallallahu alaihi wasallama jabir ce ya hajji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yoma ta kalbudun ma'ahu radda gare ga wata ainihin na kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ga ahallu bil hajj muradan haqiqa dukkanin sahabbai sun yi niyya haji shi kadai babu tamattu'i wal iqrani wal ibrad bil hajji wa fatil hajji liman lam yakun ma'ahu hadayun wa ka duk dukkanin husunniya bil hajji da hajji munadan shi kadai fa qala lahum manzo Allah ce musu hillu min ihramikum bi dawafil baiti hillu ku samu halacci min ihramikum daga niyyarku bi dawafil baiti ku dafi ga daki wa bayna safa marwati ku yi safa da marwa shikenan ta zama umra wa qasiru kum kwari da gashin kanku summa sa'anna aqimu halalan ku zauna kuna masu halacci hatta idza kana yawma tarwiyati sai ya kasance rana ta tara sai ya kasance rana ta takwas fa ihillu bil hajji ku ya hajji shi kadai waje alullati qadimtum biha muta'atan ku sanya wannan abin da kun ka shigo da shi shine umra mutu'atan kuma she ta umra wai abin da azamanta ta matu'i kun yi umra kun kare kun ɗebe tuwahin kun harami ko sanya tuwahin kun na al'ada kuma akwai halaccin ku sanya turare kuma akwai halaccin ku taki iyalin ku akwai halaccin ku rage gashi akwai halaccin ku ɗebe akai fa fakalu suka ce kai alu raj'aluha ta'atan ya za mu sanya ta umra wa qassan mai nal hajji kuma gashi hajji mun kai niyya fa qala yaf'alu ma amartukum ko yi abin da ni ba ku umurni falola anni sukutul ba zan cewa ina ga hada ta ba la fa'altu min alladhi amartukum da na aikata daidai abin da baku umarni walakin daga dai la yahillu minni haramun duk abin da haram bai halatta gare ni hatta yablugal hadiyu mahillahu sai hadiya ta kai ga wurin da take fa fa'alu sun ka aikata ashe kenan kaga wannan abin da sunu imran abdu bai aikata da tambaya da sunu abira bahin yace to ga abin da jiyo daga jabirun abdullahi sahabbai haka sun kai tamattu'i suka yi don haka masu ce maka watan wata siru hajjatuka wata siru hajjatuka makiyatan hajjin ka zai koma na makka wanda bai da lada da yawa ba haka nan bane tunda umarnin manzo Allah ne kana da cikakken lada حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شوبة عن أمر مرة عن سعيد بن مسيب قال اهتلف علي وعثمان aliyu da usman sun yi sabani radiyallahu anhuma wa huma da usman suna inda ki kira usman sun yi sabani fil mutuati wa tanga tamattu'i da haji fa qala aliyu aliyu yace ma uridu ba nihin komi illa ko faqala aliyun aliyu ya ce ma turidu ba ku nuhin komai ya kai usmana illa an ta tanha sai ka yi hani an amrin daga al'amari fa alahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama watan ya aikata ko kuma ba da umarni da aikata watan shi aliyu na alibi shi na ganin watan nan wasu maluma suka ce kenan nan aliyu na alibi radiyallahu anhu shi na ganin manzon Allah abinda yayi kira ne shi suka ce ma almutu'atu kirani ana kira ne almutu'atu tamattu iya ka kira ne me ya tamattu inda a ciki ne sun ka ce abinda a tamattu inda a ciki ne watan nan ga da kai niyya haji da umra ka takaitar da tahiya guda makwayin tahiya guda kayo tahiya ta haji ka koma hukuma yo tahiya ta umra sai ka game su gaba ɗaya ta haji ta umra ka game su tahiya guda wannan shi a tamattu inda ka samu tamko wanda ya kasance wanda yi umra ya kare cikin ashurul haji yayi haji cikin wannan shekara shi ma tahiya guda yi kai ma mai kiranin tahiya guda kai don haka ce wata matu in faƙala aliyun ma turidu ba ka nuhin komi illa an tanha in ba kai hani ba an amrin da al'amari fa alahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama qala wata sai shi wannan sai idin musa yabe ce ma ra'a zalika aliyun lokacin da aliyu ya ga wannan a halla bihi ma jami'a sai ne su gaba ya zama mi kenan ya zama tamattu ya zama kirani babu mallab babil haji wa sammahu eh qala abu abdullahi abu shahabin ana kira ne musamnu musamnu nafi'in ana kira ne musamnu nafi'in al-kufi ba shi da ainihin riwaya cikin buhari wadda kasance riwaya mutasila ce in ba wannan wurin ba nan dai abu haibin cike da hadisi mutasili to zama ne shi da hadisi na mutasili shi na kasancewa wannan riwaya ta shi da kasance ba karɓaɓɓiya ba tunda nan ɗaya kawai ya kawo hadisi marfu'i ko ko ana karɓa hadisi ne to nan ga maluma sun ce ana karɓa hadisi ne shi da mutaba'a ba ba shi ɗaya wai tuhur akan wannan riwaya ba akwai wasu wasu ka bi shi akan wannan riwaya din abu da alfetun alfeta ta hadisi ko abiya adiba alfiya hallatul umratu liman itabar liman itamar ko hmm, abinda suka cewa idza bara addabar idan a ainihin ya ko raƙuma suka warke idan raƙumi na da neki saboda gugar da sirri ke yi mishi har ya kasance ya bayyana ya koje hajji ya kama hitowa ana ganin haka nan ko gaje kai haka wani bi ana ganin irin bauji ko wani abin da ya kama da wannan wanda ake sanya ma jaki shi na koce mai jiki ne to shi ma sirri in shi na gugar jikin raƙumi zai koje mai jiki ne har shi kai ga ainihin jini shi kama hitowa to in lokacin jinin ya warke idza addabar idan jinin nan ya riga ya warke wa afal asar sannan kuma watan sawo na raƙumma inda sun ka bi ko da an bi daga baya ba a ganin sa da sun kafi sun ka tafi hajji sannan kuma wansa laha safar ainihin kuma watan safar shi kuma ya riga kare wai muharram ya riga ya wuce halatul umrata umrata halatta liman ita marga mai umra wai wannan in ba haka nan ba umra ba ta halatta kenan suna nihin ba umra cikin watannin hajji shi na ce kadimin nabi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu manzon Allah ya shigo da shi sahabbai ne watan cikin abin nan cikin makka cikin makka ya hori sahabbai ne su warware haji da sun kai da umra In hmm. inni labbabtu da asini hakika na daddale kaina aka can mai bayani aka ce kamar da zuma manzo Allah ya samu zuma ya shashafa maka ne ya daddale bayan ya daddale ne da zuma ne ta bushe ma har ta kwanta yini sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahiye niyyar haji kuma yayi wanki jiki ne yayi wanka bayan yayi wanka ya sanya harami ne kai ne nan da daddare, kuma bayan haka na aka ce ya sa turare gabanin ainihin haramci ne don haka ce inni labbabtu ra'ati wa qallatu hadayi na daddale na sannan kuma nawa hadaya ta ta kalida na sanya mata takalmi ko kuma na tsage ta الله shi ba wannan bayani na akan akan layya wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo inda ya zo sahih sallar layya shina da manya-manyan tumakai ne ko shina da babba a ta babba ko shina da babban rago ne sai yanki ragon bayan ya yanki ragon tun gabanin a tahi da yanki saboda shina ganin talakawa na da bukata sannan kuma 'yalli na da bukata ga nama in aka dawo nama zai yi banza ba za a samu cin nama sosai ba sai ya gaugawa ya yanki rago ne bayan ya yanke ragon ya gyara ragon ya raba ma makwabta ne da kuma iyalai ne aka ci sannan aka tahi aka yi a ainihin layya bayan mazo Allah ya yi ya dawo sannan sai mazo Allah ya bayani ya ce duk wanda ya yanka gabanin mu abin da ya yanka wanda ya kasance shatu lahamin wanda ya kasance yanka ma iyali ne sai ya taso ce ya rasulullahi ni ga wadani ta ce to wannan akuya ce kan yanka domin ka ci nama ba layya bace ta ce to inni sahalatun yace ina da ta goma ta yi mini daga ainihin akuya ko ta yi mini daga wanda ya kasance tunkiya ko daga rago wanda ya kasance kosashe na shin na samu in yanka ta tana isa mini ce, tana isa maka amma ba ta isa maka kowa bayan ka kai kadai za ta isa ma wannan isa ke kira waki to aini. duk wanda ya da abin da bai isa ba layya ba ta yi ba amma shi manzo Allah ya da mishi sai ni yanki wannan a ainihin bisatawa ta ni yanki wannan bisatawa wata gaddaitu ni yi kalaci ni ci abinci ni kuma kumallo da ni da makwabtana qabla an ati salata gabanin in ta sallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zo Allah ya ce shatuka akuyaka shatu lahamin akuya ce ta nama nama na ka ci ba lai kai ba qala ci ya rasulullahi ya manzo Allah wa inna indana anaka hakiki ina da wani dan burgumi ko ya da ya kunguye wahiya a habba ilaina na hisanta da ainihin manya-manya tumakai guda biyu ko manya-manya awakai guda biyu iya samun rusgawa ko kore ana iya samun wani abu eh. eh. Oko to to na fahimta abin da shi tambaya wanda ta yi wajen bidar kaji kamar na cikin kasar Nijar da an kace akwai inda aka zuwa bidar abin da zinari kuma an ce tahiyar ta kai kilomita dubu faɗin wurin an ce ya kai kilomita dubu kamar da ji labari to in mutum ya irin wannan tahiya ya zo wajen haƙaɗin to shi nufin da ya haƙa ya samu zai dawa ta gida in shi na nuhin in ya samu zai yi shi dawo gida ta ga shi wannan shina nan shina cikin haƙa shina cikin haƙa zai ci gaba da ƙasar har da samu abin da ka bukata Tun zuri da samu abin da bukata zai dawo shi gida amma in ya san in ya tafi zai kwanaki can in za su gota kwana hudu to zai cika sallah ta yi in ya kasance babu isassun ruwa waɗanda zai yi alwala da su ya samu shi taimama alhamdulillah wasu salatu wa salamu ala sallallahu alaihi wasallam mala yaso me kace wanda ka azumin farilla in ya sha cikin kuskure zai na farilla shi kai na ranko sai sha cikin kuskure to zai ranka shi a babu halacci babu babu da zai kama baki gare shi tunda azumi ya shi kai na ranko kuma ya riga ya kare azumi ya riga ya ɓaci shikenan ba tun da ba a ɗaya ba a ranko cikin ramadan ko <laughs> inda zai da gangan ya kare shi wa fi da qada'i qada'i hilafun guda kace <laughs> sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad